من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافنا ابن العربي العواصم من القواسم wancan mako mun ji kasima ta biyu karyewan baya matsaloli masu zafi guda goma sha takwas haka ne ko kuma dukansu akan usmanu ne Eh, na ba juna shawara cewa a kasiman farko karewan baya na farko malam bai nambarin ba kamata ya kai kai nambarin ga, kare matsalolin guda nawa ne suka taso na farko guda biyar ne ko goma ne ko ashirin ne ya ne kuma allah ya ba da iko aka warware su wannan kagadin da ya sa nan ba ya ga al'amarin ƙila shi zai sa ko mutum ya saurin mantawa wancan kuma kai ka fitar da shi da kanka ƙila ba za ka manta ba to waɗannan matsaloli shine malam ibn al-arabi zai warware mana waɗannan matsaloli gurgudu Allah ya saka mu waɗannan malamai da alheri asima ɗunkewa ɗori daga wancan karaya ibn al-arabi ya larabci irin nasu da usulubi irin nasu na hukuma masu ilimi ya yace hadha kulluhu batilun sanadan wa matanan shikenan kai ka ce ma daga nan karatun ya gare ina jin shi sama ma aka sa dubu ai ga a can baya abu na farko sun ce ya duki ammar har sai da uwar hanjinsa ta tsinki haka ne ko ya duki abdullahi dan mas'ud sai da ya karya mai hakarkari kuma ya hana shi albashi yana dan maka a hana shi albashi ya ƙirƙiro bid'a na tara Alƙur'ani, ko ba shi ne tuhuman ba kuma ya mai da qur'ani a tsari guda ya tattara sauran alkur'anin ya sa aka banka musu wuta ya ƙara dajin gwamnati duk mun karanta wannan ko ya kori a abazarri ya fitar da abadar da ya dawo da haka mu bayan manzo Allah ya kori shi ya ba muawiya gwamna ya ba abdullahi dan amru gwamna ya ba marwanu gwamna ya ba wali bin duk yanan dai sannan umar yana duka da kulki shi kuma yana duka da sanda umar yana tashi tafiya ya ga dan karamin kuskure da kai karaman sanda yake horo shi ko sai ya dauki dogon sanda duk waɗannan wai kowane daya ka ya halatta ya halatta jini sai malam ibnu al-arabi kenan yace hala kaga wannan abin da aka faɗa kulluhu gabaki ɗayan shi batilun ƙarya ne ƙarya suke yi sanadan wa matanan Allah ya taimake mu shi malam ya dauka mu ma irin shi ne mu mu sanadan wa matanan isnadin hadithan na asarorin gabaki ɗayan su da aka yi aiki da su aka ce Usmanu yayi wannan isnadin chain yanda sarkuwan abin ya zo isnadin gaba ɗaya ƙarya ne wa matanan matanin ma da ke ciki ƙarya ne san lokaci akan samu isnadi lafiyayye an wane an wane an wane an wane ba yadda za ka yi wannan cin ɗin ka taɓa shi sai an ji cikin ƙundin hadisin sai ga ya ai za a ji shi gefe guda ne wani lokaci kuma ka ga kundin hadisin an tsara magana kai ka ce lalle fa manzo Allah ya faɗi wannan magana ba ka da makankara amma yanka kalli can ɗin sai ka ga ya da matsala to shi wannan sanadan wa matanan ibn arab ya gama kenan duk abin da za ka ji nan gaba wanda zai zo da shi rusa waɗannan abubuwan ne duka goma sha takwas ya ce amma ƙauluhun amma zancensu da suka ce ja a usmanu bi mazalimi wa manaki usmanu ya zo da mazalim nau'o'in zalunci da abubuwan da ake kyama fa batilun to shi ma wannan ƙarya ne tunda hedin din suka yi kenan suka ce Usman ya zo da abin nan mazalim da manaki nau'o'in zalunci da abin da ba su da kyau to sai suka jeru su to sai ya fara rusa wanda aka jeran tukun saboda shi ya hadari sannan ya zo kan hedin din ma hedin din ma bai yi ba malam to shi arabi ya gama nashi sai mai sharhi ya ga kai mun wannan zamanin in ba an fito mu da mutanen mu ba abun fa ya riga yi nisa yasa footnote ko footnote wato kama tara min al-adillati sayuridu hal muallif malam yace abin da ya sanya mal eh, ibn al-arabi ya soke wannan heading din za kaman yanda zaka gani ne daga hujjojin da zai kawo fi naqd hadhihi tuham daga warware wannan tuhumomi wahidatan ba da wahida ɗaya bayan ɗaya hatta ya ce al'akhir ha har sai ya kai na karken zai musu rugurugu waɗannan matsalolin guda goma sha takwas mu koma sama na ɗaya da na biyu sai malam ya haɗa su wa amma darbuhu maktabatu salafiya ya mamata da maktabatu sunna a gaba ko wa amma darbuhu li ammari wa ibn mas'udin haka rubuta naku wa amma darbuhu li ibn mas'udin maktabatu salafiya kenan malin kai mana haka ne wa amma darbuhu libin mas'udin eh maktabatu sunna ya hada su ne daga farko wa amma darbuhu amma dukansa da yayi ma ibnu mas'udin wa man uhu ata'uhu da kuma hana shi albashi da yayi fa zurun wannan zunzurutun tun a ce ya doke shi kun zama an ci duke shi ne awaza ya karya mushi awaza saboda duka sannan yana shi albashi yace zuru wannan zuzurutun madaran karya ne wasu shekaru suka tsara shi kawai shi ibn arabi ya gama nashi saboda yana ga kwakwalonka yanzu tattaro hadisan da nasosin da abin da ya faru bai san mu ba mu da tsarin karanta waɗannan magabatan mamu sansu ba tsarin da muke kai shine magabatan ka kada ka san su kawai ka ci gaba da rayuwa haka nan baka san da ka fito ba Allah ya sauki to rijal din wanda suke kewaye da manzo Allah littafi nawa ka karanta na tarihi su kama san su su waye su me suka yi matan ma ne nisa'un man ai Allah da ya muke mu sai ya sa footnote bari dan haska mana mu don mu koma kowa ji labirarin shi a daki shi fitar da shi ko kabar din matan shi da aka shirya littafai ya ɗauka ya duba taƙaddama fil hash fil hamishi ai ya gabata a footnote hamish abin da ke ƙasa na shafi na 57 qaulu Abdullahi bin mas'ud zancen Abdullahi bin mas'ud lamma buya uthman lokacin da aka yi mubaya ga uthman yace bayana khairana wa lam na'li mun yi biyayya ga ai mun yi mubaya'a ga ba mu samu wani sosuwan damuwa a zuci ba ai mun karanta wannan bai ko lokacin da aka yi ma usmanu baya wayirwa an ruwaito wallaina a alana mun sanya wanda yake saman mu za fauk wanda ya dara mana walam na'li ba mu samu sosuwa a cikin zuci ba a ce dai usmanu ne aka nada halifa wa inda wilayatu usmanu lokacin da aka nada usmanu halifa kana ibn mas'ud waliyan li umar ala amwalil kufa abdullahi dan mas'ud gwamna ne na sayyidina umar wani irin gwamna gwamna ala amwali gwamna akan kudi wato duk abin da ya shafi shige da fice na kudi a kufa to shi gwamnan gwamna ne bangaren kudi kaga yanzu akan ce gwamnan banki ko shi gwamna ne bangaren kuɗi to shi ma gwamnan kuɗi ne a kufa wasa'ad bin abi kas waliyan ala ha wa ha. gwamnan sallah kuma da yaƙi ne sa'ad bin abi waqas gwamnoni biyu ne umar ya tura kufa saboda ita kufa ta iraki fitina ce tuntuni dama an tashi samun shugabanni shugaba guda ban yi rike ta sai dai a sa shugabanni guda biyu saboda mutane ne wanda kai kace sun gaji bala'i ko da ke yi eh, haka ne ai manzo sallam da aka faɗi iraki aka ana yana faɗin garuruwa na musu addu'a gari kaza sai ya musu addu'a gari kaza sai ya musu addu'a gari kaza da aka zo iraki sai ya ce me yace a nan fitina take ai kahon me yake ce mishi dujal ma ai ta nan zai fito yace nan fitina duk tsiya tana na a nan area to kaga manzo Allah ya musu tabo magana manzo Allah wasa ne saboda haka sahabbai sun sha duk wanda aka tura sai sun ce bai bi iya ba shi yasa hajjaji ji gasa su ba ruwan shi da sai kai laifi da kai kamar masu laifi ma sai gidan yayi duk ɗakin da zai ci mutum biyar mutum ashirin da biyar yake sa ko talatin kuma duk ɗakin gidan yari ba rufi duk zafin rana ya koɗi mutum ruwa sama ya daka shi to sannan suka ɗan natsu sun ga alaman wannan shugaban ba inda za su kai karin shi ya hada su ya ma koma tsakanin basara da kufa wata shida shida yake yi in ba shi a nan garin yana can garin wannan wata shida da baya nan nan ma ba ali ballanta na can saboda sun kasa sabai sun wahal da su duk wanda aka tura sai sun ce bai iya ba ba su samu wani wanda ya iya sallah ba ko sallah sai su ce baya sallah irin na maza Allah sallallahu alaihi wasallam wata sallah ya zo da ita ba su san shi ba Allah ya to shi ke gwamna akan sallah da yaƙi fakhtalafa sa'ad wa ibn mas'udin ala qardin istaqradahu sa'ad sai aka samu saɓani tsakanin sa'ad da abdullahi mas'ud kan wani bashi da aka karɓa. in aka ce wannan na na yaƙi yaƙi bai buƙatan kuɗi to yaƙi kasan cin kuɗi ki to an samu wani matsala na kuɗi da aka karɓa daga gwamnan kuɗi shi sa'ad ya ci amma wannan maganan kudin ba shi nake magana ba ya aka karbi bashin ya aka yi zamu zo nan gaba wanda kuma dama yana yawan muraja kila ma ya soke littafin so biyu ko so uku ya san abin da ya faru a can fa'azala usmanu sadan wa abu ibn mas'udin sad aka ce koma gida ya dawo madina abdullahi mas'ud ya ci gaba sai aka tura mishi wasu su je su taimake shi kafin a warware wannan matsalan wannan kudin. wa ilahuna malam yace har zuwa nan la yujadu baina Ibn mas'udin wa khalifatuhu illa safu babu abin da ake samu tsakanin abdullahi da mas'ud da halifansa usmanu illa safu sai hadin kai akwai littafi safu ta tafasir ko saf hadin kai abin da zai kwakwalwanka zuciyarka ta bude na ta bude ko zuciyarka kirjinka ya bude na ya bude mu samu fahimtar juna da hadin kai babu abin da ke tsakanin sai hadin kai falamma azama usmanu ala ta'min mushafin wahidin lokacin da usmanu ya so ya hada qur'ani ya zama qur'ani guda daya fil alamil islami a duniyar musulunci yajma'u ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala annahu huwa al kamil wanda zai tara sahabban manzon Allah sallallahu alaihi akan wannan qur'ani ya zama shine qur'ani guda daya cikakke al wanda kuma ya daidai li akhiri arda ardatun wato yi daidai da ƙarshen bijirowa a arada biha kitabullahi azza wa jalla ala rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qabla wanda ya daidai da bijiro wanda aka yi na ƙarki wanda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam bayan ƙ ya gama sauka mala'ika Jibril ya zo ya saki biya mushi ƙur'ani. to kuma da ya biya mushi ƙur'ani, hatta a ramadanin wannan shekara da zai bar duniya sai da aka biya mai su biyu to wannan biyawan ya biya masu habbai to sai usman ya ce to a haɗu akan wannan biyawan na ƙarshe a rubuta shi a tsaya a haka saboda musulunci ya ƙara faɗi umar ya riga umar ya yi jihadi sosai ya shigar da garuruwa da dama cikin musulunci usmanu da ya hau ba a tsaya ba didini guda a tsarin da Umar ya yi ba a tsaya ba shi sa musulunci ya shiga ya tafi sosai kamar yadda muka bayani har sai da kai Khurasan garuruwan da yanzu kankara da ya mamaye su can Rasha can gaba duk wannan area inda kankara yake sai da Usman ya tabbatar da musulunci ya fara shiga nan area kaga baki sun yi yawa saboda haka an fara samun matsaloli waɗannan suna karanta Qur'ani daban waɗannan Qur'anin daban suke karanta to Qur'ani an fara samun matsala kaga ya lalace saboda haka sai ci to an rubuta ƙur'ani akan akhiru arda bijirowa na ƙarshe kana ibn mas'ud to shi abdullahi dan mas'ud ya kasance ya waddu yana fatan yi burin law anna kitabatul mushaf ni ina ma dai da a ce yadda suke da alaka mai kyau da shugaba da halifa a ce shi aka ba daman ya haɗa alqur'anin ya rubuta shi ai yana daga cikin mutum hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ke so ya samu Qur'ani madara ya je wajen su akwai Ibn Umm Abd ko Abdullah ibn Mas'ud kamar su Ubay ibn Ka'ab kamar su Salim waɗannan mutane da lissafa su guda hudu ya ce suna da Qur'ani ne madaran shi sai fatan ina ma dai da a ce a jingina masa duk da a lokacin Ubayyu na nan Ubayyu ko kasan. shi karan kansa sai Allah ya Allah ya masa yamma manzo Allah wahayi ne yace ka karanta Qur'ani ya ji Ka ga aya san Qur'ani har yace manzo Allah Allah ya amince sunana yace ya kama kuka wanda yake nuna Qur'ani a ji daga mai numfashi yana da muhimmanci da ji sauran ilmu ma kada ka zama ka zama kutubi ka zama kai za karanta wani littafi ne kai gade ka gane ka saurara daga mai numfashi yana da muhimmanci duk da ajizi ne da kurakuran shi saboda haka Abdullahi masud ya so a jingina mushi wannan banda wannan wa kana yawaddu aidan law baqa mushafuhu alladhi kana yaktubuhu li nafsihi fi ma mada ya so kuma bayan an gama da ko da za a kona alqur'ani to banda nashi shi nashi kada a kona faja amalu usmanu ala khilafi ma kana yawadduhu ibn mas'ud fi sai aikin da usman ya tsara gaba daya ya zama duka abinda abdullahi mas'ud ke so ba ko daya ciki na farko dai ba a jingina mushi ba na biyu da aka tashi hada alkur'anai a kona duni qur'ani an ce kada a bashi ko nawa ne ne a karbo shi a kona da aka an karba hada na shi an kona an gano wannan to wataƙila wannan shine dalilin da ya sanya suka samu wani aibu suka ce bari su yada shi amma fi ikhtiyarihi fi ikhtiyar Uthman Zaid ibn Thabit li kitabatul mushaf al-muwahhid malan yace amma zaben da Usmanu ya muzaidu dan Thabit dan ya rubuta Qur'anin guda daya fali anna Abubakar wa Umar ikhtar ikhtarahu Abubakar da Umar ai shi suka zaba qabla zalika gabanin wannan lihazal amali ga wannan aiki fi khilafati Abubakar a lokacin da Abubakar ke halifanci bal inna Abubakar wa Umar ikhtar ikhtara Zaid ibn Thabit fil bidaya sun Umar Abubakar da Umar sun zaɓi Zaidu ne tun a farkon al'amari li'annahu da allazi hafiza al-ardatu al-akhira don shi ne wanda aka biya Qur'anin ƙarshe kuma a wannan gaba ake zaton nashi ya fi na kowa zama Likita likitabillahi ala rasul sallallahu wasalamu alaihi ko bai wafatihi gabanin manzo Allah ya wafati ai kun ga shi yaro ne kuma yaro ne mai kai mai fasaha ai mun haskaka akan waye zaidu zaidu dan sabit tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga shi nuna hasken shi da kwakwalwar shi tana dagawa duk wani yare da musulunci ya fara dagawa za a kai wasiku duk wani yare da ba a gane shi ba zai da ake turawa kasan a ce ya haura kumi ya ji kasan sati biyu yake yake iya yaren da karatun shi da rubutun shi da sanin logon shi da sirrin yaren kowane irin yare ne bai fa taba jin shi yaren ba bai taba ji ba raƙumi kawai zai hawa ya je sati biyu ya dawo ya rubuta wasiƙa irin wannan sai dai a duba a tura wannan garin kaga yana da fasaha ko manzo Allah cikin sabai da yake warewa wani shine kaza wani shine kaza yace a wannan al'umma ba za a samu wanda kai sanin gado ba ilimin gado wata ruwan yace shi aka ba rarrabin ilimin gado shi kadai na wannan al'umma gashi yana da ƙuruciya saboda haka lokacin manzo Allah ya biye Qur'ani na ƙarshe abu ne mai sauki ya zama kwanyan shi ta riƙe abin da kyau saboda lokacin yake tashi shekarun shi ɗan kaɗan to abubakar da umar sun zaɓe shi ya yi aiki an zo ana so a ƙara wannan aikin kuma yana da ran shi mini amfanin kuma jini nemo wani ma bayan kuma an yi sa'a wanda ya cancanta ne sannan kuma an zaɓe shi ne bisa zaɓin sahabbai an gane wannan ko saboda haka malai ce fakana kana ala hakkin fi haza. Usman da bai jingina wannan zuwa ga Abdullahi masudu ba babu yana da gaskiya babu wani laifi a ciki wa huwa ya'lamu kama ya'lamu sa'iru sahaba makanatu ibnu mas'udin wa ilmuhu wa sidqu imanihi kuma yayi hakan yana sane kamar yadda sauran sahabbai suke sane da waye Abdullahi da Mas'ud kuma sun san ilimin shi sun san imanin imaninsa thumma kana ala haqqin aidan har waye Usman na kan gaskiya fi gisul musahifi da yace sauran Qur'anin duka a hada a wanke su kullaha wa min hamis mushafu ibn mas'ud cikin su akwai qur'ani abdullahi dan mas'ud li'anna tauhid kitabil mushaf ala akmali ma kana fi istita'ati al wato li'anna Tauhidi kitabul mushaf domin dayanta littafin alqur'ani ala akmali ma kana fi istita'ati al-bashari a mafi cikan yanda dan adam zai iya yi huwa min a'zami a'mali Uthman bi ijma'i sahaba shine mafi girman aikin da Usman ya yi a haduwan Sahabai sahabbai gabaki ɗaya shelan da suke yi Usmanu bai wani aiki a duniya mafi girma ba irin yadda ya hada alkur'ani wuri guda sahabbai ma ba wai tabi'ai ba wai tabi'i tabi'ina ba wa kana sahaba fi kulli zalika ma Usman ala ibn ala ibn Mas'ud kuma sahabbai gabaki ɗaya a waɗannan matakan guda biyu suna goyon bayan Usmanu kuma Usmanu sai da ya shawara da su unzur haji sunna da shaykh al-islam ibn taymiya sai ka koma haji sunna dama dai kusan kowa na da haji sunna ai ba zai yi wa ce ahlus sunna bai da min haji sunna ba yasa mun ma suka sama min haji sunnan ido a gaba littafi ne wanda ya shiga cikin siyasar duniya bakin gurgudu yayi bakin gurgudan abin ya iya yi Allah ya saka musu da alheri wala kulli halin fa inna usman lam yadrib lam yadrib ibn Mas'ud maganin duka ma bai taso ba inda matsalar ta faru tsakanin wannan matsalar ce kuma matsalan guda biyu duka Usman ke kan gaskiya amma maganan wai Abdullahi Mas'ud ya ce bai yadda ba ko ya so a bashi ko ya tada wani hayaniya har an zo an mai bulala malam yace wannan ma bai tabbata ba kwata kwata yusa malam yace fa zurun zuzurutun ƙarya ne da yake shi makaryaci haka yake zai tsara karyarsa ce sai ya yada ta a ƙarƙashin ta yayi abin da yake so kuma zai samu wani shubha ne da wani dan damuwa ai kaga dan damuwa ne ya so ko to a ƙarƙashin damuwa ne sai ya kire ya kirkiri karerayin shi sai ya jera sai ya da ma al'umma Allah ya kare mu walam yamna'ahu ata'ahu bai kuma hana shi albashi ba to mutumin da ma shine gwamnan banki to ma za bi albashin ba sai to in mai samu albashi ba kowa ma bai zai samu ba kenan Allah ya kare wa baqa ya'rifu lahu qadruhu kama baqa ibn mas'udin ala ta'atihi wa baqa usman ya zauna ya'rifu lahu qadruhu yana sanin ina kaddara girman Abdullahi ibn Mas'ud kama baqa ibn Mas'udin alaqatihi kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud ya zauna shi ma yana masa biyayya yana biyayya li imamihi ga jagoran shi allazi baya alahu wanda ya mai mubaya'a wa huwa ya taqidu annahu khairul muslimin waqtul Baya. wanda yake da aqidance cewa a wannan lokaci shi fi cancanta ai mushi mubaya'a an gane ko saboda kake kaga lalle an taba samun dan wani abu wani abu wanda ya kama da sabani ba ma sabani ne ba Abdullahi da Mas'ud tabbas ya taba san ai wani abu irin waɗannan abubuwan guda biyu kuma duka bai samu kuma kaga ana samu irin wannan a rayuwa ai kaga kaman yanda kake da wani abu ya taso amma ba a baka ba karshen ta in ba ka zauna bane sai kaga kaman wanda aka ba ba shi cincinta ba to karshen ta da za a zauna ne ga ka ga wanda aka ba ga ko kuma maka bayanin bambancin ka da wanda aka ba sai ka gane bambancin kila ya eh, lalle shi ya cincinta a bashi an gane ko sai wanne ya kawo na biyu wa buhulli ammar mu koma cikin littafi da aka ce kuma ya duki ammar ifkun misluhu shi ma kiran ƙarya ne irin wancan walau fataqa am'ahu ma asha abadan in ji bin al'arabi ya to wai kai wanda uwar hanjinsa ta tsinki ya za yi rayu abin rayuwa ha abada Bayanin yanzu wani da ake hada ko da zuwa muka karatun ishmawi muka yi bayanin irin liƙe ciki da ake na da ai kaga ana liƙe cikin ne ba wai in hanji ya tsinke ba in mutum ya faɗo ne daga bishiya ya keta jikin shi hanji ya fito to sai a maza sai a rufe da wannan a samu tun abin nan abin nan ƙwaryan ƙwaryan a kankare a kankare a samun shanu a liƙe cikin kuma mutum yakan rayu na wani lokaci kuma in an liƙe ƙwarya tana na a ciki sai dai har ta gaji wurin ya warke ta narki mutum ya abin tunda ko da kaga ai ana cin abinci ne ga abin da ba za a samu cuta ba za a yi daka ne ko a yi nika da dutse a nika abinci in za a sa maka tuwo abinci a akushi za a sa ba a kwano ba kana ta cin lamba kana cin guba sa ka ji asibiti a kasa ganewa ka kasa gane wani cuta ke don in kwano ya lamba ya ga bala'i yanzu baka san iyakan cutar da kake ci ba to guda ko kaga ba wani cututtukan tunda akushi ne in hatta huran za a dama za ga da koshi ake ake dama ta ko kayan itace ne Allah ya taimake mu to amma footnote din shi wajen shafi 1 da rabi ne wannan sai mu bari sai mako mai zuwa sai mu karanta sharhin da malamin shi da ibn al-arabi ya gama nashi ya ce da ma hannun cikin ya tsinke awa ma zai rayu ba to me ma ya faru shi ma an samu matsala tsakanin shi da Abdullahi dan Abdullahi Usman bin Affan irin wancan matsalar da aka samu da Abdullahi dan Mas'ud amma kamar yadda ce kusan ma ba matsala ce ba ko hmm. kusan ba matsala ce ba to amma na amma za mu ji ya ake ciki